Salamu alaikum yau mun zo muku da wasu abubuwa guda uku wanda suke kawo matsaloli a zamantakewar al'umma insha Allah ni ne naku dan bari bari TV insha Allah ku biyo ma dan bari bari TV za ku samu sauran karin bayani na farko wataƙila kana buɗe sauti lokacin mutane suna sallah kai baka sallah wataƙila na biyu kana shiga lokacin yin arwala ka shiga hamam ka kyale maka sai an bubbuga maka na uku wataƙila kai baka son ka ɗora abinci cikin al'umma ku biyo mu sauran za ku samu labari a dan bari bari tv mana subscribe kana ku danna mana kararrawa da zarar mun daura sabon shiri zai zo ya same ku duk inda kuke a tashar dan bari bari tv mun gode da kulawa kada ku dauka yau gobe abin da zai burge ku ba kullum zan kasance a haka a'a yau da gobe sai Allah wata ran za mu yi abin da zai burge ku mun gode da kulawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu dangi na maza da mata ina muku fata alkhairi a daidai wannan lokaci musamman masu bibiyan dan bari bari tv jinjina ta musamman godiya ta musamman Allah ya bamu tare insha Allah kuna tare da naku dan bari bari TV insha Allah a kamar yadda muka saba kawo muku ainihin bidiyoyika yau zan yi kawo muku bidiyo ne akan cewar zamantakewa abinda ake samun matsaloli a kan gidaje na haya da ake samu ko kuma wani ya zo ya zauna wurin wani wani wanda yake aiki ma balarabe insha Allah Allah hakika mun ciko dukkan irin abubuwan da suke kawo matsala insha Allah ku bema dan bari bari TV za ku samu sauran karin bayani insha Allah kuma a bisa al'ada wannan shiri insha Allahu kowane sati na Alhamis zan mu kawo muku shi sannan kuma kafin hakan zan mu iya karanta ainihin irin sakonnin da suka zo mana na bisa comment insha Allahu ko kuma ta hanyar eh, WhatsApp dinmu wanda ya rubuto mana a rubuce zan mu yi kokarin karantarwa tsokaci ne gaisuwa ne fatan alkhairi ne duka insha Allah zan yi kokarin karantawa insha Allah ko kowace alhamis in Allah ya yarda insha Allah yau mu karanta ainihin Eh, comment din da muka samu a youtube din eh, bidiyon wanda ya gabata na takardu da muka yi mutane da yawa sun yi lokaci a kai kuma sun yi fatan alkhairi insha Allah sai dai ba za mu samu mu kawo duka ba saboda karancin lokaci insha Allah akwai wani mai suna Kabir Isa cewa yi masha Allah muna godiya to malam Kabir mu mun gode sosai insha Allah akwai kuma mai suna LM Boy kenan inshallah shi ma kuma cewa yi assalamu alaikum assalamu alaikum barkamu da juma'a da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya to masha Allah kenan wancan sati kenan insha Allah sannan kuma akwai Mustapha Mamman cewa yi haka ne wallahi to malam Mustapha mun gode insha Allah akwai wani mai suna Shaibu Adam cewa yayi to Shaibu Adam mun gode da wannan eh, Eh, rubutu naka insha Allah sannan kuma akwai mai suna dahiru akaram yawa dahiru akaram dahiru akaram duka dai abin da ya mun shi kuma ya dan dangulo mana ne amma bai yi rubutu ba to muna godiya insha Allah sannan kuma akwai mai suna eh, matasa TB1 matasa TB1 shi kuma cewa yayi masha Allah to matasa TB1 mun gode sosai insha Allah sannan akwai kuma Bukar Usman shi kuma ya yi mana dariya ne to mun gode sosai insha Allah sai kuma saƙonmu na gaba insha Allah eh, akwai mai suna eh, shaibu lawali shi ma ya jinjina mana ne insha Allah to muna godiya insha Allah ba za mu samu mu kawo muku ainihin duka ba saboda mi saboda karancin lokaci amma haka ma za mu dan karanta wannan na Aminu Aminu Aminu Aminu Aminu shi kuma ya yi tsokaci ne akan Eh, faransa kenan cewa yi yan faransa su wuce kenan kawai insha Allah to babu dama muna tare akwai kuma md sannan akwai md muhammad kenan baba tingiri cewa yi sai kai babban yaya to muna godiya sosai insha Allah Allah ya ba mu tare Allah ya cika mana gode ka muna alkhairi insha Allah sai kuma wani sati mai zuwa insha Allah muna nan muna jiran comment ɗinku ta hanyar ainihin eh, WhatsApp ko kuma ta hanyar ainihin Eh, comment din kasa da bidiyon mu insha Allah ya gurguje zamu mu fara ainihin irin to akwai abubuwan da suke kawo tseko tsakanin wanda suke zaune a gidajen haya musamman a alal misali a ce ka zo ka kama gidan haya kuma alal hakika ka da wasu a wannan wurin to da ka da wannan wasu a wannan wurin sai kuma ba kwa jituwa to yana da kyau ka san menene ke kawo wannan matsala watakila a'a ka zo da wata al'ada wanda su ba su da shi wanda ba su saba da shi ba misali mu dauko a maganganu guda uku a yanzu wannan lokacin mu dauko a cikin ko eh, bayi idan ka shiga bayi watakila kana eh, eh, idan ka gama duk abin da kake yi watakila baka ainihin gyarawa yadda su suke gyarawa a zo a yi ta cigiyan wane ne wannan wane ne nawa wannan ana ta cigiya har a samu a gano kai din ne baka daina ba yana da kyau da an san da irin wannan ya faru ka daina tunda ka san dai abin nan mutane ba sa san shi kuma kai ba kai abin da mutane suke yi ba mu dauko a cikin kuzina idan ka zo kai da an kuzina guda ɗaya ne to lokacin da ka gama da warka watakila sai wani ya zo ya shashare an san kai din ne ana cewa wai wani ne da huwa yanzu waye dai ana nan ana ta maganganun ana so ne ka daina hal baka daina ba aka aka fara gaya maka to kaga kenan wannan zai kawo wani abu tsakaninka da sunan na rashin jituwa sannan na uku watakila a ce suna da kaya sun kai mutum uku ko hudu amma ba su cika yawan tankiya ba ku kuma da kuka zo kuke yin tankiya to wataƙila su ma da suna yi suka daina saboda wasu dalilai wataƙila ku ku san unguwar ba akwai unguwar akwai wasu matsaloli na yin barayi da sauran abubuwa irin wannan kawai da ana zaune ne wataƙila ba ku san da wannan ba sannan wataƙila ko suna da manduma irin kayan kiɗa irin ufa irin wannan na music suna da shi amma ba sa ɗaga bolin ɗinsu bai wuce tati ko 25 irin wannan to amma ku kuma da kuka zo sai kuke daga bolin din yana ratsa dukkanin eh, filin gidan to watakila su ba sa yin wannan ko kuma suna yi da suka daina saboda wasu dalilai na tsaro saboda ku ba saman goro ba to irin haka kenan ana ɗan kwatanta muku har ba ku abin nan ba har rika muku magana lokacin da kuma aka muku magana ku sai ku kaba an tsane ku ko kuma an muku wani abu yawa sannan kuma magana ta gaba shine ainihin watakila gidan ba a zama a waje a kofa kenan kamar kofan fili haka wata kila ba a yawan zama sai ku kuma kuke yawan zama kamar suke ganin za ku jawo wata magana ko kuma da su suna yin suka daina saboda wasu dalilai to yana da kyau idan mutum ya zo gidan haya irin wayannan abubuwan duka ya rika ankarewa da su insha Allah kuma da ainihin irin wayanda suke zama wurin wani wanda yake aiki a wani kamfani ko iya wani gadi ko iya wani ainihin irin wasu aiki na aiki na na shago sai ka zo ka zauna wurin shi to shi ma ba haya yake biya ba shi ma kai ma ba haya ba a ce ka biya ba amma zamantakewar ku ma'amalan ku wurin sayan abinci da wurin cin abinci da wurin dahuwan abinci da an an gama wurin aje a wanke kwano da sauransu sai ake samun sai kake dan nuna girman kai da kuma kake nuna kai ka isa kake nuna kai ba wani wanda ya sai isa ka a'a rufin asiri ne tunda har ka zo ka zauna gidan shi yana da kyau kai ma kai mu'amala mai kyau tsakaninka da shi tunda ya rufa maka asiri baka biyan komi kana zaune kuma kana zuwa wurin aikinka wataƙila ya kwatanta maka cewar a kamar mai gidan baya so eh, mutane suna zama amma kai ya zaunar da kai kuma ya kwatanta maka cewar wani ka zo ka zauna kan ka samu gida ko kan ka samu aiki to zaman nan da kai kan ka samu aiki ko ka samu gida to a wannan zaman da kai sai kake nan nuna a kai kawai ka samu wuri kai kawai nan wurin babu wanda ya sai ya kore ka da sauransu kake dan nuna wani abu irin wannan ka gane ko an ce maka mai gidan baya so mutane kamar misali a rika cewa kamar ka shigo karfe ko takwas ko bakwai misali da za a baka lokaci ko hudu ko biyar kai kuma baka jiran wannan lokacin kawai sai ka rika shigowa mai gidan yana na watakila har ya kai ga cewar wane ne wannan shi kuma ainihin yana kumiyar ka gane to alal hakika irin wannan duka suna kawo matsala tsakanin a zamantakewa na mutane yana da kyau mu rika an karewa da irin wa'annan insha Allah kuma idan aka ce ka zauna haka samu lokaci ko ka samu aiki din nan to yana da kyau kai kuma ka yi ƙoƙarin samun wannan aikin ka tafi ko kuma ka yi ƙoƙarin samun gidan haya ɗin dan ka tafi saboda min saboda kar ka bata mishi dan ya rufa maka asiri dan wani ka in ka wuce akan lokacin da yake so wani shi ma zai zo idan ya zo shi ma sai a rufa mai asiri cikin mai gidan ba tare da ya sani ba kenan wannan abubuwan duka yana da kyau mu rika an karewa da su muna yi saboda zamantakewa insha Allah Allah ubangiji ya cika mana guruka kamar alkhairi insha Allah muna nan tare da ku yan bari bari tv yana godiya sosai insha Allah sannan kuma akwai bidiyon mu na gaba sati mai zuwa insha Allah akan zamantakewar ainihin mahatta wanda suke dan nuna cewar ni ba na so mu ja aiki tare da wani da sauransu kuma dukkanin irin matsalolin da yake sa ana gujewa ana a guji mutum insha Allah zan mu kawo muka cikin wannan shiri na sati sati na Alhamis insha Allah muna nan muna jiran comment ɗinku ta hanyar WhatsApp kuma muna jiran comment ɗinku ta hanyar kasa da bidiyon mu insha Allah kowane irin kwamin mutum zai yi tsokaci da sauransu babu matsala insha Allah muna nan tare da ku insha Allah Allah cika mana gurinmu insha Allah sannan kuma a batun wancan takardu da muka yi har da dandice mutum yana so ana mishi har passport mutum yana so ana mishi insha Allah mutum ya cirya ya kira wannan lambobi insha Allah za mu eh, ba su kuma sannan akwai wanda suke mana bokal ba mu da lokacin mu saurare su da sauransu bokar idan ya ba ka samu ka saurare shi idan mutum yana da wani muhimmi na wani tambaya ko wani abu babu matsala zai iya kira insha Allah muna tare mun gode sosai Allah ya ba mu tare Allah cika mana gurin mu kamar alkhairi na gode insha Allah ku danna mana subscribing kanan ku danna mana ƙararrawa da zarar mun daura sabon shiri zai zo ya same ku duk inda kuke a tashar ɗan bare bari tv mun gode da kulawa kada ku ɗauka yau ba zai abin da zai burge ku ba kullum zan mu kasance a haka a'a yau da gobe sai Allah wata ran za mu yi abin da zai burge ku mun gode da kulawa